Babban bankin Najeriya CBN ya kammala bitar ilmantar da masu hulɗa da bankuna a Najeriya da yadda za su san haƙoƙinsu. Hajiya Khadija Kasim ita ce darakta mai kula da sashen ilmantar da jama'a a game da haƙoƙinsu da kare su ta babban bankin Najeriya ta ce jama'a sun karɓa kiransu. Alhamdulillahi mun zo dai garin Ibadan kuma gashi jama'a sun fito sun karɓe mu. Wannan kar haƙoƙin jama'a musamman na masu hulɗa da bankuna wato abu ne da kowa dama yana jira saboda haka tunda muka fito faɗakar wannan mu dai ko ina muke ta zuwa kam gaskiya alhamdulillahi jama'ar ƙasar nan gabaki ɗaya suna towa suna sauraron mu kuma suna runguman wa'annan ah, shawarwari da muke ba su. yanzu wani sako kike da shi ga masu hulɗa da bankuna a najeriya ina son karfafa musu gwiwa samu karfin gwiwa su ci gaba da hulɗa da bankunan nan za mu ci gaba da zo da shiri daban-daban daban wanda za mu yi amfani da shi mu ilmantar da kowa da kowa ba ma sanin hakokinka ba kana hulɗa da bankunan nan ya kamata a sani menene za a amfana da shi kuma mafi mahimmanci muna samun wa'anda suke fitowa suna yaudaran mutane su ce su kawo ajiya za a ba su ruwan kuɗi mai tsoka yawanci karya ne mutane da yawa sun rasa kuɗaɗensu da suka aje da irin waɗannan mutanen to me yasa ba za ka zo ba kai hulɗa da bankuna banda bankunan nan akwai bankuna da da ake ce musu kaman bankunan al'umma yanzu masu tallafa ma masu ƙananan ƙarfi akwai shirye-shirye da yawa kuma kun ji gwamnan babban bankin Najeriya na yanzu Mr. Godwin MFL ya to ya ce zai karfafa waɗannan bankunan a dalilin mai samu kuɗaɗe waɗanda za su ringa baiwa mutane suka da ƙaramin eh, ruwa saboda kananan masu ma'aikata ne masu ayyukan hannu daban-daban su ma su su iya samun taimako daga waɗannan bankunan su suke yi gaskiya wannan abu mai kyau ne haka ma na ji tabakunan wasu da suka halarci taron bitar sunana usman adam usman daga mazaje biro da canji sabai ba me ya kawo ka a wajen wannan taro eh, mun zo ne taro kamar da shirin suka gayyaci duk wani customer su domin wayar da kenan abubuwan da suka shafi al'amuran banki to ka gamsu da abin da ake yi a wannan wuri eh na gamsu kwarai da gaske domin muna samun karin bayanai wa'anda ba mu da fahimta su a da me yake baka shawa yadda aka tsara wajen da kuma yadda ake ta bayanai billa billa a al'amuran da suka shafi cike da waje na bangaren banki program ó wà fun àwọn tí wọ́n ba tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú banks àti àwọn tí wọ́n ń ṣe change shi ko mr balogun kama ya ce wannan bitar ta yi kyau domin abin ya yi wa masu canji da kuma masu harkoki da banki amfani harin bitar na yini uku ya sami halartar ƙungiyoyin masu canjin kuɗi, 'yan kasuwa, jami'an gwamnati da dai sauransu. An yi bitar a cikin harsunan Turanci da Yarbanci. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.